assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun um, ina yi wa 'yan uwa fatan alkhairi ina fatan mun yi ni lafiya ina son ɗayin saukaci ne akan wannan maganan fyaɗe ɗin nan da ake yi da illan fyaɗe a gaskiya abin yana yawa kuma ya kamata a ce iyaye sun tashi tsaye akan 'ya'yansu domin a samu a kula da tarbiyyar 'ya'ya da ya kamata kuma ba wai 'ya'ya mata ba magana za mu yi a kan 'ya'ya maza ko aure mace ta yi ko aure za a yi za ku je ana cewa mace ki bi mijinki ku zo na lafiya yi na yi bari na bari da sauransu ba a zama da ɗa namiji a yi mai faɗa a ce masa kai ya yi kaza bai kamata ba ya yi tarbiyya ya yi kaza shi ma 'ya'yansa in ya haife su suma ya yi musu tarbiyyar da ya kamata ba a yi don allah don annabi iyaye ina tunanin lokaci ya yi yanzu da ya kamata su ma mazan a dinga ba su tarbiyyar irin wanda ake bawa mata ya kamata da zaran an haifi ɗa namiji ya kai lokacin da ya fara jin magana lokacin da ya fara eh, eh, kwaikwayon abubuwan da iyayensa suke yi abubuwan da iyayensa suke ya kamata a nuna masa cewa ok in mace tana wanka haramun ne ka dinga leƙa mace in kana ɗakin mama ta fito daga wanka ko ka, ko yayyinka mata su fito daga wanka ka fita daga ɗakin nan don ka mutunta su ka daraja su in mace tana bacci kaka ce ta yi bacci irin ta yi wawan baccin na kaka kalle ta kaka kalli jikinta kaka kalli yanayin yadda ta yi bacci in mace tana tafiya akan hanya in ta sa kaya mara kyau ko ta sa matsatsin kaya ka kaskantar da kanka ƙasa kaka daga kanka sama ka kalle ta har ma ka yi sha'awarta domin duk wannan abubuwan sorry wani yaro ne faɗi a kwata domin duk wannan abubuwan suna suna haramun ne addini musulunci kuma addini bai da da hakan ba a ce masa cewa in ya gama ce ta bi sa ƙananan kaya ko shot ka kalla domin ai ba kai ka sa ta ba no dan Allah da annabi a daina i don't know ba wai iyaye ne suke koya musu ba amma dole ne mu ɗauki hankalinsu daga irin wannan yanayin da irin wannan tunanin na cewa eh, eh, eh, dan mace ta sa kananan kaya that means laifinta ne duk abin da kai mata kai addini ya yadda ka kalle ta in the first place akwai macen da mu musulmai alhamdulillahi ko mun kayan da zamu sa ko mun kankanta mayafi zamu sa a jikinmu in hijabu ne mata na ne aka wa fyaɗe da hijabi a jikinsu kananan yaran da suke sa famfas da basu ma san me mama ko me baba ba da aka wa fyaɗe me laifinsu me su me za a ce ya kai me sha'awan da yake a jikinsu har namiji ya ɗauka ya je fyaɗe ya yi eh, lalata da su yarinya she's just two months old namiji ya yi eh, eh, fyaɗe da ita um, um, kai um, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ce duk maza ba gaskiya tsakani da Allah akwai mazan da suna da mutunci suna da kirki kuma wallahi wallahi wallahi 60 to 65 percent din matan duniya ga baki daya sun taba fuskantar sexual abuse kwarai da gaske duk macen da za ta taba shiga mota haya ta taba fuskantar sexual abuse duk macen da take shiga kasuwa ta taɓa fuskantar sexual abuse domin wallahi wallahi a akwai maza da suke shiga kasuwa ba don su yi siyayya ba a'a suna shiga kasuwa ne kawai domin su shafa jikinsu a cikin mata a lokacin da ake su irin lokacin sallah din nan irin lokacin da irin kamar lockdown nan yin lokacin da ake bude lockdown tun da kwana ɗaya da kwana biyu ake bude lockdown mata suna yawa suna su yi so su shiga kasuwa su yi siyayya wallahi akwai mazan da kawai shiga kasuwa suke yi ba don komai ba domin kawai su ɗauki jikinsu su shafe shi a cikin mace kuma in namiji ya san cewa mace ce a bayan shi kuma akwai cinkoso wallahi ba zai yi moving ba tsayawa zai yi har sai kin matsa kin danne shi sannan kuma sai ya tsaya yana jin daɗi wallahi tallahi wutan ku daban yake wallahi maza masu irin wannan halin mazan nan suna da yawa a kasuwa wallahi shi yasa in zan je kasuwa abin da nake yi in zan je kasuwa jakata nake ɗauka in rungumi jakata haka in in kuma na ga mutane sun yawa a bayana sai in ɗauki jakata mata muna shan wahala a duniya wallahi mu mata muna kuma wallahi ba a ko ina ake wannan abin ba wallahi a afirka aka fi yin wannan abin wallahi a afirka don da a turai ne yau mace ta fito ta ce wani ina ya yi min kaza wallahi tashi tsaye za a yi mata za a taya ta tashi tsaye a kwato mata haƙƙinta a nan take ba zan taɓa manta ba lokacin ina kamar ina kamar ina eh, kamar ba san ya wani shekaru ne da ni ba amma da wayo na a lokacin akwai wata cousin dita mun ji za mu je kofar kabuga lokacin ba koma kofar kabuga da zama ba wallahi akwai wani mutum da ke zama kusa da cousin dita irin sai dinga danne ta yana irin matso jikin shi zuwa jikinta kawai sai ta yi magana wallahi da ta yi magana ta ce malam da Allah ka matsa kana taba ni kana matso jikinka zuwa jikina kawai sai aka fita yan su yan iska ne shari suka yi masa ya za ku kalli mutumin nan mutumin nan da babbar riga a jikin shi da menene ku mai sharri ku cewa yana yana matso kusa da ku in bai matso kusa da ku ba ina zai matso ba ba mota haya bane ba ban taba manta da wannan abin a rayuwata wallahi cousin ina kwana ta tana kuka because she knows what she felt she knows what she felt a lokacin nan amma kuma sun kisi yadda da ita instant a yi mai magana a yi mai fada wallahi ita suke zagi ita ake zagi ita ake cewa wai wai wai shari ta yi mai ya za a yi mace wacce ta iya fitowa ma ta fito ta ce an yi mata kuma a ce ta ce shari ne wanda in aka yi din ba shi ake zagi ba ba shi ne yake shiga wani hali ba mu mata ita da take macen ita ce take shiga wani hali ta take shiga wani yanayi mu mun san abin da idan mu yake gani kuma mun san abin da muke fuskanta kuma sexual abuse din nan kullum cikin fuskantar ta muke ko kallo kai kalli mace mace tana tafiyan ta rimi rimi ka kalle ta cikin sha'awa wallahi tallahi kai mata sexual abuse so dan haka lalle lalle mu mata mu ci gaba da adda kuma ubangiji Allah ya shiga zuciya wa'annan mazan ubangiji Allah ya kare mu Allah ya sa kuma mu gama da duniya lafiya matan da 'ya'ya ƙananan matan yara da suke gida da iyayensu maza suke bata musu rayuwa suke sa musu hannu a gaba ko suke uh, uh, uh, ya zan ce i don't know how to say it in hausa um, suke abu mara kyau da su don allah da annabi ku nemi police station mafi kusa da ku ku je ku gaya musu halin da kuke fuskanta domin muna lockdown a lot of akwai patient din da nake kula da wata yarinya da nake biya mata kudin school fees nake mata komai da komai na rayuwa wallahi babanta sai da yayi 4 years yana fyaɗe da ita ranar da mamanta ta gansu ido da ido a ranar annan take maman ta faɗi ta mutu annan take maman ta faɗi ta mutu kuma ina ji na taɓa posta case ɗinta a instagram page ina so ba wai babu kan mutum ya ce wai ya za yi uba wallahi uba cousins cousins suna zama gida ɗaya suna namiji cousins yana ɓata mace cousin ɗin shi yaya yana bata rayuwar kanwarsa makoci yana bata rayuwar yan gidan makociyarsa to duk wannan kesasin in ya fito ko eh, police ba za su fito su nuna hoton ku ba ko su gaya duniya cewa ai gidan wance dan Allah ku tafi police station mafi kusa ce da ku ku je ku kai kara ku je ku kai kara ku gaya wa polis halin da kuke ciki ko halin da 'ya'yanku suke ciki a bi muku ku kuma insha Allah za mu ci gaba da wayewa da kai kuma insha Allah za mu ci gaba da roƙon gwamnati har za su ji mu a sa hukuncin kisa ga duk namijin da aka samu ya yi ba daidai ba amma kuma za mu so kuma gwamnati su yi bincike don akwai macen da za ta iya zuwa ta yi wa namiji shari tsakani fa da Allah yanzu akwai mutum za ta iya zo ta dan miji ce maybe sun yi fada ko sun dan samu dan matsala ta tashi ta yi mai shar ta ce yayi fyaɗe da ita ko wani abu a yi bincike in har bincike ya nuna cewa wannan abin da gaske ne gwamnati su taimaka su ba da dokan cewa kawai a kashe duk wanda ya yi wani mace fyaɗe kawai a kashe ta Allah ya sa kuma mu gane Allah ya sa mu dace kuma Allah ya kare mu ya kare 'ya'yanmu ya sa mu gama da duniya lafiya amin